Su da 'yan majalisar sarki sun yi murabus ne a bayan da ya tabbata cewa masarautar mai martaba sarkin shinkafi Alhaji Muhammadu Makwashe ba ta da niyyar jaye sarautar sadaukin shinkafi da ta baiwa tsohon ministan sufurin Najeriya Mr. Femi Fani Kayode. Dr. Tijjani Salihu ɗan majalisar sarki ne kuma malami a jami'ar Usman Fodiyo a Sokoto. ya yi murabus daga mukamin na uban marayun shinkafi. Na zanta da shi. mu al'umma a shinkafi mun shiga cikin yanayi na bakin ciki yanayi na damuwa sanadiyar baiwa wani makin arewacin Najeriya kuma wanda yake suka da kausan kalamai ga masarautar sarkin musulmi musamman shi Sheikh Usman Dan Fodiyo daga Madhullahu bin Rahmatihi ya yi hice wajen kiyayya ga arewacin Najeriya to wannan shine dalilin da ya sa muka ga bai dace a ce masarauta ta mu irin ta shinkafi mai daraja wadda take da alaka da masarautar sarkin musulmi a ta je ta ya samu shi wannan bawan Allah har cikin hotel a damka mashi takarda ta shaida naɗi na matsayin sadaukin shinkafi ya tabbatar man cewa lallai su wannan sarauta tunda gwamnati tana da sha'awa lalle su ba za su iya janye ta ba bisa ga haka ni cikin awoyi kaɗan da magana da ita masarauta ɗin da na fahimci matsayinta ni ko ni ga ba zai yiwu ba a ce ina da sarauta domin wata rana za a zo a zauna a fadar mai martaba tare da shi ni ko gaskiya ba zan iya zaunawa ba idan dai ba har shi wannan bawan Allah an an shi sarautar tashi ba. Shi ma Alhaji Suleiman Sha'aibu ya yi murabus daga mukaminsa na sarkin shanun shinka ga hujjarsa. To dalili na na aji mukami Na saboda zama na halattacce ɗan ƙasa na gari ba zan yadda ɓatanci ya samu shugabanni na ba da waɗanda suka gusa da kuma na yanzu abin da ya sa na aji kenan kuma fani kayo da kowa ya san shi ya yi suna wajen tursasa ma 'yan arewa da musguna ma 'yan arewa da cin mutunci shugabannin arewa da zagin addininmu da zagin al'adunmu ba zan iya zaunawa tare da masarauta guda da Fani Kayode ba a matsayin shi na mai cin mutuncin mutanen mu. Sadauki shine mutum wanda zai iya sadaukar da rayuwar shi da sadaukar da dukiyar shi da sadaukar da dukkan lamuran shi akan addinin wannan mutanen akan kuma al'adunsu akan zamantakewarsu akan kuma kare mutunci da muradun wa'annan mutane kuma ba za mu yadda da duk wani wanda ya zagi Shehu Usman dan Fodiyo mu yi ka faɗa ka faɗa da shi ba ba za mu yarda da wanda ya zagi Sardauna ba ba za mu yarda da duk wani wanda ya zagi shugabanninmu na arewa ba. Ƙoƙarin jin ta fadar sarki ya ci tura. Amma kuma bayanai da ke fitowa daga fadar sarki sun nuna cewa ba a ba da sarauta sai an nema. Wasu kuma na danganta naɗin da gwamnatin jihar ta Zamfara. Hakan ya sanya na zanta da mai ba da shawara na musamman ga gwamnan jihar Alhaji Zailani Baffa don jin ko gwamnati na da masaniya. To, kasan ita masarauta abu ne wanda yake tana zaman kanta. Eh. Ah, mutane suna kuskure suna ganin cewa kamar ah, duk abin da masarauta ta yi dole sai gwamna ya ba su izini ko bai ba su izini ba. Abin da yake faruwa shine a kowace masarauta a mu na arewa ko sarkin ne shi kansa aka sami jiɗi. wato ma'ana ko ya rasu ko kuma aka tsige shi saboda wani dalili mm. akwai kin kingmakers wato masu naɗa sarauta su suke zama su zaɓi sarkin su abinda kawai suke shi ne sukan kawo gwamna ne ya sa musu hannu ya tabbatar da shi saboda haka ko sarki ne abin da yake faruwa ke na karamar sarauta ta hakinci a karkashin fadar sarki akasarin yan shinkafi suna aibanta femi kayo ne da caccakar shugabannin arewa al'adu da kuma su san sha'ib malamfashi murai amurka daga zamfara and Nigeria.